طيف سرى أم أن ركبي يمما مواطن خير الناس للسير صمما وهل يا ترى إني أنيخ ببابه وأمشي بتعجيب لطه مسلما أناجي أمين الله خازين سره وموطي ذوي الفاقة كنزا ومغنما أناديه طه منا محمدا أتاك خديم شائب الفود معدما أأذكر حالي أم كفاك فإنما السلام عليكم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 wa iz qala Ibrahimu, ka tuna ya rasulullah da duk wanda ya ji maganar ka tuna iz qala ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ya allah ya ubangiji na ij'al hazal da aminan wannan gari ya zama amintacce abinda annabi ibrahim fara roƙon allah a samu aminci wato zaman lafiya da kwanciyar hankali shine ake kiransa aminci haka kuma allah ya karbi addu'arsa makka amintaccen gari ne garin da yaƙi baya shiga garin wa ba ta shiga garin kuma abin da ake so ana kawo shi a gari ya shi kowa da kowa amma abin da ya fara roƙo aminci wato zaman lafiya da kwanciyar hankali duk wurin da babu zaman lafiya ba kwanciyar hankali to ko kana da lafiya lafiyarka tana cikin hadari balle in ba ka da lafiya saboda haka da ita roƙon allah najeriya allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci din rabbi alhazal da aminan wa junubni allah ka kiyaye ni wa baniya ni da ya'yana wato da jikoki an na abudul asnama kada mu bauta wa gunki أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن أسيني فإنه غفور رحيم وأنهم غماكا da na ya Allah Ubangiji na ka kiyaye da ni da ‘ya'yana da jikokina kada mu wauta gumaka inna hunna su gumaka din nan adalan na kasiran minan nasi sun batar da mutane da yawa bautan gunki ya fi yawa Ah, saboda haka nan da birabi roƙi Allah ya kiyaye shi da shi yayansa saboda su ka masu ɓadda mutane ne duk wanda yi da littrafin wani annabi a hannunsa ba yi da ƙur'ani to mai bautan gunki ne saboda haka ita inna hunna su gumaka a azlalna sun fatar da kasiran minan nasi mutane da yawa daga cikin mutane wa man ni fa innahu minni saura in na yi kiran jama'a zuwa ga Allah duk wanda ya bi ni ya zama nawa wanda sai ni duk wanda kuma ya ƙi karɓar magana ta ya saba mini na innaka to saura kai Allah ga furun mai yawan gafara ne rahimun mai jin gai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kin badar da aka kama kamun guda to kamun wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shawara ya za a yi da su ya kira shawara ya za a yi da su sai na da ya magana ya ce ya rasu da abin da za a yi da su duk wani kafirin da yake daure ana akwai dan uwansa cikin mu kowanne ka ba dan uwansa takobi ya sare shi zubar da jinin kafiran don su san dai addini kawai Abinda za ka yi wani ka bashi wani su ya kashe wani ka bashi wani su ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shawara wurin mutane in abokar bai yi magana ba to shawara ba ta kare ba kuna kowa waye magana sai ya gama ga dai abin sai na wuri faɗa sai na abubakar ya shi ya rasulullahi waɗannan mutane lalle kan ba irin sharrin da wasu maka ba irin sharrin da wasu mana ba ga su yanzu Allah ya kama su a hannu abinda za mu yi ka yanka musu fansa su biya kudi wannan kudi zai taimake mu a sabon garin da muka koma zai taimake mu da jihadi kuma su za su aiki 'ya'yan kirki shawara ta kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah da ikonsa inna allaha layyinu yulayinu quluba aqwamin hatta tasira yana min al-laban wa inna allaha la yushaddidu quluba aqwamin hatta tasira shadda min al-hajar yace Allah da ikonsa allah ya kansa waɗansu mutane zuciyarsu mai taushi kamar nono waɗansu ko zuciyarsu masu ƙarfi kamar duwatsu Misali, wanda ma masa suka yi a bakarin ka masa da ibrahim ya kuma kuma tabiya ne ba inna wanda sai ne ba inna ghafurur rahim kai shawarar ka abubakar misalin ga kamar magana na ibrahim ya ce wanda ya bi ni shi kenan ya zama nawa wanda bai bi ni ba kuma kai Allah mai gafara ne mai jin ne au ka masa da isa ya kudu in tuwazimu ko inu ibada ko in ta hafi na bayan ka da da ke ko kuma kamar misalin isa wanda ya ce ah, ya ubangiji ah, kuma ta mai nufai na kafin rahim annabi isa kuma na sa in tuwazimu ko inu ibada wannan da suka yi laifi suka kafin kafirci in tuwazimu Ka kayan ka ne bayin ka ne wa in taghfir lahum kuma kai musu gafara fa innaka antal ghafurur rahim dama kai mai yawan gabara ne mai yawan tausayi kai kuma misalin ka sai na umar kamar misalin annabi nuhu yace rabbi la tazar ala dardi min al-kafirin dayyaran innaka in tazarru daya ko bai gida ɗaya kada ka rage domin ta rage sun basu da amfani ya'yan da za su aima ma za su ma ya'yan banza ne ba abin da za su sai kafircin da iyaye su suke ce misalin ka kenan kai annan kai sai na umaru misalin har yanzu misalin ka yana kama da misalin annabi musa da yake cewa rabbanar a awwalin wajen ala bulubin fara yin hatta al azabar ubangiji fir'auna da mutanensa mun yi mun yi su musulunta sun yi musulunta allah ka shafe dukiyoyin su lalata ba dukiya take yaudara su ba wajen da za ku dubi ka daure zukatan su ma ba da kar ma su yi imani tun da ajiyar yi su yi ba su yi ba daure zukatan su da ma su yi sai dai an saukar mu da azaba mai rauni to kowanne daga cikin su dai annabi ya dangana shi da babban mutum daga cikin mutanen gefe annabi sai na wani mai zafin ra'ayi an haɗa shi da da annabi nuhu da annabi musa masu zagar ra'ayi cikin manya da na bakar mai saukin hali an hada shi da masu sanyi rai annabi ibrahim da annabi isa alaihi salam shi ke annabi ya karbi shawarar sai na bakar da ya yanka musu fansa wanda ko ya iya rubutu ko ya ba da kudi ba za a karɓa wasu ya kai shi madina ya zauna a ba shi ya'ya guda goma ya koya musu rubutu in ya koya musu rubutu shi ke ya shi kansa വേനൽക്കാലത്ത് വാർത്ത പറയണം shigar muharram rabbana li yuqimu salata waj'al afidatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkurun ya Allah ubangiji na na kawo waɗansu daga cikin zuriyata na ajiye a wannan kwari wanda ba ba wurin shuka ba a shuka a makka ba wurin shuka ne duwatsu ne ba wurin shuka na ajiye eh, waɗansu daga cikin zuriyata abin da ya ce yasa ya ce waɗansu shi annabi isma'il shi ne wan annabi isaka annabi isaka ba ya mai wata kuna da zama ya gagara tsakanin ita tsara, uwar gida da hajara an shekara shekaru kusan ɗari annabi ibrahim bai haihu ba matarsa ba ta haihu ba tsara ne sai ya zama an biyo ta misir za a yi gaura allah ya buru da gaura su kuma falastini suka taso da bagadad suka bi ta misira an samu sarki a zalimi a lokacin duk wata mace mai kyau in tana wucewa dole sai an kama an kai masa sai a kama masu na ibrahim an kai masa da aka sarra din da aka kai masa sai ya zama in ya miga hannu wajen ta hannu sai ya lalace in ya miga kafa kafa ta lalace sai ce kai aljana muka haka ba mutum ba ku ɗauke ta amma kar ta je ta gidan sarki ba ta samu komai a bata kuyanga sai aka bata hajara to annabi ibrahim allah ya yaye masa duk inda ta shiga yana ganin da kamar tana shan gilas don saboda hankali sai kwanta kar a ce ko wani abu ya same ta shi suka taho da suka taho faratin suna zaune sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa masa amon ya taro kun Allah rabbi habli min salihin rabbi habli min salihin Allah ka bani ya na gari Allah ka bani ya na gari sai matar ta ta ba shi kuyan ga tace na ba kuyan nan tawa kai sa naka da ita ko Allah zai ba mu aihuwa ta wajen ta kuma sai Allah ya karba sai ya ba ta aihuwa to da ya ba ta aihuwa sai tashin hankali ya samu uwar gida ba ta son ganin kuyan nan da goyo ta duka ba ta son ganin su aka rufe da za a yi ba ta son ta gansu to annabi ibrahim dukkan wahalorin duniya da ya sha na marudu tare da uwar gidan aka sha baya so ya saba mata ita ku wannan baiwar allah da aka samu a misir yanzu ba su da kowa sai annabi ibrahim to sai allah ya warware masa ya ce ya ɗauke ta ya kai ta wani wuri inda za a gina ka'aba dama ka'abar tana nan tun annabi adam bai zo duniya ba aka gina ta mala'iku suka sake ginawa da ruwan rufanin annabi nuka zo sai aka ɗauke ta amma ko gurbin wurin to allah ya rufe shi ya je gurbin wurin ya sake zai sake maimaita ginin ka'aba din to sai ya ɗauki matar wato ta tasa da ɗan nata da na ismail ya kai su ya aji suna da kayan mutu na abinci suna da ruwa na sha to ya ajiye su ya juya zai tafi sai matar ta ce a'a ibrahim yanzu nan za ka bar wuri ya yi wani wurin da ba kowa ba komi a daji haka za ka bar mu nan ibrahim ya shigo ta za ka gaya masa ya shigo ta za ka gaya shin ko allah ne ya ce kai haka ne ya ce eh ka inda Allah ne ya yi hakan na san Allah ba zai tozartar da sa ba. da ya tafi yana nan ana nan sai guzurinsu ya ƙare ruwan shansu ya ƙare yunwa da ƙishirwa ta kama su da ita da ta duka ɗan yana murkusu yana murkusu ya rufe yadda zai yi ƙishirwa sai ta ce ya zamu ya zamu sai ta duba kudun gabar da inda daga inda aka ajiye ta ta hango wani dutse ta ce bari hawancan dutse ko zan ji wani mutum mai yawon daji ko mai kiwo ko mai neman magani ko wani mutum da haka ko Allah ya sa yana da sauran ruwa ya ba mu bai wa yaran nan ta je ta hawo ta kasa kunne ta kasa ido ba ta gani ba ta ji ba sai ta hango wani dutse can arewa sai ta ruga abu ya ce bari je wancan dutse in haushi ko Allah zai sa ji motsin wani mutum ta je wancan dutse na farkon nan shi na kiran safa ta je na biyu kuma shi ne marwa ta je ta daga ido ta sa kunne ba ta ji komai ba ta ce bari koma wancan inda na fito din nan sai da ta tsaya kan dutse farko sau hudu ta tsaya kan dutse na biyu sau hudu ne ake kiransa shi ne farkon sa'ayi kenan na duniya sa'ayi nan da alhazai suke yi na haji da umra to ta kasa ne wajen marwa na ƙarshe sai ta ji kamar murya ta ce ah mai muryar ko yana da wani abu dai wanda zai taimake da shi ne shi ganin tarzan ganin wanda mai murya ɗin sai ta ruga sai ta daga wajen ɗanta sai ta samu wannan mala'ika ya sa ya sa dunduniyarsa ya za ruwa ya fito to wannan ruwan shi ne ake kiransa zamzam zamzam wanda ruwan da ya mutu a yakin manzo Allah ba ruwan da ya wannan ruwan daraja shi ganin sai mala'ikan ya gaya mata ya ce a nan ku sha ruwan nan ba abin da zai same ku nan ɗannan nan naki zai girma tare da babansa za su gina ɗakin kaba a nan ku maimaita ginin kaba lokacin da in lokacin ya yi shi ganin suna zaune sai matafiya suka hango tsuntsaye suka ce wannan tsuntsaye da suke duka a kai ruwa suka zo suka tattama mace da yaro da ruwa shi ganin sai suka roƙe ta suna so su yi amfani da ruwan to sai suna ba ta amfani suna ɗiba ruwa har wurin ya zama gari jirumawa sai suka ƙaurato daga ƙasar yaman suka zo suka zauna musu aka wurin ya zama ɗan gari wani lokaci annabi ibrahim yana zagowa yana dubawa har lokacin da ya isa aikin shi annabi ismail sai allah ya nuna masa a mafarki shi ibrahim ya yanka ɗan nan nasa Dan da aka samu bayan an sha roƙon allah an sha roƙon allah aka samu da kyar hukun ya shekara ɗari ɗaya babu aka haife shi a mafarki aka ce a yanka shi ko ba wani sai shi to annabi ibrahim sai ya taso daga can bagdad sai ya zo wajen matar wato ita uwar annabi isma'il jabin da ya kawo ni ubangiji ya nuna mini a mafarkin yanka ɗan nan namu na riga na yanke shawara na yadda yi ba Allah yanzu na zo ne in gaya miki mai ki gari ta fa Allah ne ya ba mu Allah ne ya ba mu shi ya ce a yanka shi a yanka shi mana sai ya ce to yanzu in na dan ne zan yanka shi jama'a nan na gari na gari nan na yi sabon garin nan naku za su samu ke mene ne ya yi zan yanka shi sai su ga duka wannan ya hauka rinta da shi daji da ba kowa sai ni sai Allah ne ya ce nan aka zo tafiya sai na ibrahim ce ɗansa ya ya ɗan karamin dana inni arifil a zo azo zo ma za ta rai ta Allah sabiri ka san tafiyar da muke yi ke su ba ai Allah ne yana mafarki zan yanka ni na yadda da Allah kuma na zo na ka gani kai ya ce ai ba zan ba ka kunya ba ba zan yi maka raki ba duk an abin da Allah ce kai yi da ni ka ba zan ba zan ba kunya ba za ka sami na da cikin masu hakuri duka nan ya danna yaro zai yanka sai mazo sai Allah ya kwace yaro ya kawo wani katin rago ya buya ya sa hannu zai yanka rago ba ya yanka da kalma wannan ne asalin yankan lahiya ko yankan hadaya to anan ya isa aya ba masu zuwa haji sai mutum uku daga namiji sai mace sai yaro kai namiji ka ji ba abin da maza suke cewa duk ikon Allah ko min tsananin inda iko na Allah ne da umarnin Allah sun yadda za su yi annabi Ibrahim kenan ke kuma hajiya kin ya ce ko dan ki Allah ce a yanka kin yadda tun ikon Allah ne kin yadda a yanka hajar kenan kai ko yaro wanda bai da zai zaka je kai haji to kaji dai an ce isma'il ya ce duk abin da allah ya ce ubansa yi da shi ya yadda a yi da shi ba zai ba da kunya ba duk ana yin wannan ne don ai koyi da waɗannan bayan allah to shi ne da ya isa sai allah ya ce su gina abin shi ne suna gina wa kenan kamar yadda zai zo nan gaba ربنا إني أسكنت ذريتي na غير ذي زرع da bai cikar muharram a nan wurin ɗakin ka mai alhurma ɗin na ne yi salata na ajiye su nan ne don su yi sallah don su tsaye da sallah an kafa ka abari dama don a yi sallah babban abin da ake ambatawa kenan a cikin addini na farko rabbana yi musu salata ya ce wa duniya wani ya annabi da tsanama nan an ƙarfafa tauhidi a riga an gama tauhidi kenan nan kuma sai ya ambaci sallah rabbana liqimu salata fajal afidatan nasu nas tahwi ile wannan wuri inda na aje mutanen nan na ba? Allah ka sanya zuciyoyin mutane wato su zo suna son wurin fajal afidatan minan nas zukata daga cikin mutane su zo kullun suna begen wurin suna so su zo wurin saboda haka ne ake yawan zuwa haji ake yawan zuwa umra saboda wannan kira ma'anar sun ce da bai ce min afkita minan nasi ba da ya ce afkidatan nasi to har da da rumawa da farisawa sai sun je maka. amma da ce minan nasi ya zo sai musulmi musulmi sai wanda yake da iko kenan tawi ilai wa min samarati Allah ka ba su ƴaƴan itace abinci ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan abinci da Allah bishkuru na take da za gode maka yaro ki zaman lafiya yaro ki Allah ya kawo abinci yaro ki Allah ya kawo jama'a annabi Ibrahim kenan ما من ولي ويخير الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا يا أبنجم وأن أدعى لنكي لنكي nake roƙonka nake ƙanƙantar da kai wajenka ko da ban faɗa ba tana zuciya ta Allah ka riga ka sani don abin da muke ɓoyewa da abin da muke bayyanawa duka Allah ka riga ka sani domin ba abin da yake koya maka abin ko a ƙasa yake ko a san ko a ina yake ko mina cikin ilimin Allah rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa nu'lin wa ma ya 'ala Allah min shay'in fil ardi wa la fis sama abin da zai koya wa Allah ko a ƙasa ko a san ko a ina ko a ina الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء kai na gode wa Allah godiya ta tabbata ga Allah allazi wahaba ni alal kibari Isma'ila wa Ishaq bayan na tsufa na ɗebe tsammanin zan samu haihuwa na zama tsoho Allah da ikonsa sai ya bani tare da tsufana ya bani annabi Isma'il ya ƙara mai da annabi sa to tsakanin wannan magana da wancan magana akwai shekara wajen goma don tsakanin annabi ismailu da annabi ishaq shekara goma sha uku ne annabi ibrahim ya shekara cikin da tara ya yi fi ismailu ya shekara ɗari da goma sha biyu ya yi fi isha suna can wayannan suna nan a makka su shi kuma a ah, annabi ibrahim ya tare da uwar gida a bagdad a iraq zan ce suna can iraq to dama an faɗa mana a cikin wannan karatu da muke ciki cewa da yi shakartu da zai da naku wadda yin kawar tuna zami da shari mun ji da yadda annabi ibrahim yake addu'a yana godiya yana addu'a yana godiya to mu yi haka mu ta addu'a ko mu ta godiya wa allah allah zai kara kuma <clears throat> mala'iku sun zake wa annabi ibrahim su ba shi albishir da suka sauka ƙa'idar annabi ibrahim neman baki yake yi shi mai dukiya ne wato yana da shanu sun kai dubu biyar annabi ibrahim kuma kowane garke yana da kare mai kiwonsa karen kuma an sa masa abin wuya na zinariya sai aka tambaye shi ya kuma aka sa wa kare zinariya a wuya abin ado ita don nuna mutane duniya ba kuma yi bace ba dai iyakan karfe mai tsada zinariya ba ya eh to na daura wuyan kare to sai ya zo ya yanka baki bijimi ya kawo nama ya kawo masa baki suna kallon juna ba wanda ya miƙa hannu sai shi a ah, shin bakin na ko abin tsoro ne ne bakin na ko ba mutane ba ne ko abin ko wani abin tsoro ne ce eh ko da abin tsoro ne kai ne a wurin ka albishir ne to ana wannan magana albishir ne mu mala'iku ne ko mu mala'iku ne a kai yaya ya ce kai ne mun maka albishir amma za mu je garin annabi dudu za mu harakar da su a'a ah, a'a ah, garin da yake akwai annabi lutu akwai ƴaƴansa za ku halakar da gari ya ai da nunajjiyan da wa ahlahu illa imra'atuhu annabi lutu da iyalansa za mu tsayar da shi banda matarsa kafira banda ita nan da nan sai sarra ta ji labari za a je halakar da kafiran annabi lutu kai murna kai murna kai na ji daɗi na ji daɗi albishirinki fa zahikan fa tabashar na bi ishaq ta yi dariya ta yi murna sai malafi ce ke kuma alfijiri ki mun a alfijir za ki aihu annabi isa ɗanki ma zai aihu zai fi yaƙo kuma sharra bai sa wani wara isa ga yaƙo to wannan tsakanin su shekara goma sha uku amma ga shi an haɗa gistar a nan don shi maganin allah da gaba da baya duk ɗaya ne da farko da ƙarshe duk ɗaya ne alhamdulillah da wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaq na gode wa Allah ubangiji na wanda ya bani bayan na tsufa ya bani annabi isma'il ina da shekara tara ya kara min da annabi ishaq ina da shekara 112 kai na gode wa Allah da ya bani yaya bayan na tsufa kusan na ɗaya da tsammanin zan samu aihuwa kuma Allah ya bashi yaya masu albarka annabi ishaq annabi isma'il da kanin annabi ishaq wa yi wara isaaka ya ko abu habari ya rikiwa ismail isaak inna rabbi da tafi da amma allah mai jin roƙo ne na sha roƙon sa rabbi habli min asalihin rabbi habli min asalihin rabbi ya kai ya na ya bani ya ya bayan na tsufa. rabbi وأقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا الله أبنجينا من لك روبانك كدوم الدليل cikin masu tsayi da sallah masu girmama sallah masu kulawa da sallah wa min zurriyati a cikin zuriyata ma Allah ka sanya mini masu sallah to a waja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi kuma kalimar la ilaha illallah Allah ya tabbatar da kalimar la ilaha illallah duk wani mutum mai kira zuwa ga Allah wanda aka amsa masa a duniya ya aka bincika yana daga cikin jikokin annabi Ibrahim gomin min zuriyati kenan kuma wannan kafiran nan yahudawa ne nasarawa ne duk ke da su kuma jikokinsa ne waɗanda aka ware su addu'ar bata shafe su ba to kafirai jikokin sai sun su ma jikoki ne na wajen annabi isa ah, rabbi jalli kima salati wa min zurriyati haka kuma cikin zurriya ta Allah kamar da mu masu kulawa da sallah rabbana ya Allah ubangijin mu takabbal du'a ka karbi addu'a addu'a mu yadda ka saba karban addu'a rabbana يدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا يا أبيهم اغفر لي كيمن غافرة ولوالدي لأبانا لأواتا وللمؤمنين لدك ما مؤمن حتى في الدنيا النبي إبراهيم يا من الدعاء الله كيمن غافرة إن جاء النبي إبراهيم وللمؤمنين يوم يقوم الحساب musamman ranar tashin duniya ranar hisabi a nan annabi ibrahim maraya ne tun yana karami babansa ma'aifi ya rasu sai ya girma hannun Dan uwan babansa azar azar ɗin nan Kabiri ne to kullum ana magana wai ƙara ibrahim da yabihi azara to tun da an hada li abihi azara to an san ba ma'aifinsa ba ne domin in ka tura yaro ka je ka je ka kira babanka wani to ana nufin kenan wa ubansa ya yi ko kanin ubansa amma da ubansa ce kirawo babanka amma suna ne liyabihi azara ya fada babansa azara babansa aiki ba domin shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kan annabi ibrahim ne ya ce tun daga tun daga adamu da hawwa har zuwa abdullahi da amina ma masani shehu min amrin jahiliyyati ban taba zama a tsotson kajiri ko cikin kajira ba kakanuna duk gaba ke daya ko sun zo zamanin da ba annaba za ka sami dolaye ba sa zuwa tsafi ba za su yi ba saboda haka ne